bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na al'imam al-bukhari da ke nadijin zaki a wannan yammaci na laraba yau 29 ga watan jumada al'ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da tara ga watan uku miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karanta littafin nan mai suna alwabilu sayyib min alkalimin sayyib wallafar abu abdullah shamsuddin muhammad ibn abubakar ibn qayyim aljauziya rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na 34 a 24 afwan darasinmu na 24 idan ba manta ba ibn al bai bushe yana gaya mana alaƙar da take tsakanin bawa da ubangijinsa bawa da ubangijinsa musamman a cikin sha'anin sallah da yadda sallah take hada zumunci karfa tsakanin bawa da ubangijinsa yayin da bawa ya zama mai nutsuwa a cikin sallah mai bayar da zuciyarsa gaba daya mai halarto da zuciyarsa lokacin da yake sallah ya cika ta da khushu'i da nutsuwa da halarto da girman ubangiji ba tare da yana wasuwasi ko wasu tunane-tunane a cikin zuciyarsa ba to shine malam ci gaba da wannan bayani da yake kawo wani hadisi da yake cewa qadr wuya fi hadithin marfu'in rawahu bikr ibn bishr an sa'id ibn sinan an abi zahiriya an abi shajarata عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه أنه قال ما من مؤمن يتم الوضوء إلى أماكنه ثم يقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ينقص من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء مصفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهى بها إلى الرحمن عز وجل ومن قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترك, واسترق ركوعها وسجودها ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني ضيعك الله كما ضيعتني يكي شعر وقد ويأ kuma an ruwaito fi hadithin marfu'in a wani hadithin da aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama rawahu bikr ibn bishr wanda wani da ake ce masa bikr dan bishr ya ruwaito shi kuma daga sa'id ibn sinan shi kuma daga abin zahiriya shi kuma daga abi shajarata shi kuma daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yarfa'uhu yana daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu kala cewa shi ma'aiki ya ce ma mu'minin babu wani mumini yutimmu wudu'a ila amakinihi da zai cika alwala har zuwa bigiransa thumma yaqumu ila salati fi waqtiha sannan ya tashi zuwa ga sallah a cikin lokacinta sai wa addiha lillahi azza wa ya bayar da wannan sallah ga Allah subhanahu wa ta'ala thumma lam yuqis min waqtiha ba tare da ya rage wani abu na lokacinta ba wa ruku'iha ba tare da ya rage wani abu na ruku'inta ba wa sujudiha wa ma'alimaha shay'an ba tare da ya rage wani abu na sujjadarta ko na alamominta ba illa rufi'at lahu ila Allah azza wa jalla fati an daga masa wannan sallar <coughs> zuwa ga Allah mai girma da buwaya bai ba a musfira faraƙal yastabi'u bi nuriha ma bainal khafiqaini abinda ke tsakanin gabas da yamma yana haskaka da haskenta hatta yuntaha biha ila ar-rahman azza wa jalla har a tike da ita zuwa ga Allah mai rahama mai girma da buwaya yace wa man qama ila salati wanda kuma ya tsaya zuwa ya tashi zuwa ga sallah falam yukmil wudu'aha sannan bai cika shi alwalatta ba wa akhkharaha an waqtiha sannan ya jinkirta ta gabarin barin lokacinta wastaraqa ruku'aha ya sace wani abu na ruku'inta wasu sujudaha ko wani abu na sujjadarta wa ma'alimaha da sauran alamominta rufi'at anhu sauda a muslima za a ɗaga ta daga wajensa tana baka kirin sun la tujawizu sha'ara ra'sihi sannan ba za ta wuce gashin kansa ba wata kulu ta ce zayya'aka Allah kama zayya'ata ni Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni zayya'aka Allah kama zayya'ata ni Allah ya tozarta ka kamar yadda ka tozarta ni wani hadisi Eh, abu dawud at-tayalisi ya ruwaito shi a cikin musnadinsa hakanan al-bazzar shi ma ya ruwaito shi a cikin musnadinsa haka nan tabarani ya fitar da shi a cikin musnadin ash-shamiyin al-uqayli a cikin littafinsa sa ad-du'afa ibn shahin a cikin at-targhib fi fada'il al-a'mal da sauran malamai da dama sun ruwaito wannan hadisi wannan hadisi ta wannan hanya da waɗannan malamai suka ruwaito shi bai inganta ba saboda a cikin sanadinsa akwai wani da ake kira al'ahwas bin ibn hakim wanda malamai sun na shi ta fuskar haddasa ta fuskar kiyayewarsa sannan wannan hanyar da shi ibn al-qayyim ya rawaito wato ta wannan isnadin isnadin bikr ibn bishr an sa'id ibn sinan shi ma yana da matsala saboda sa'id ibn sinan dinnan yana da rauni kwarai da gaske har ma imamu ahmad ya jefe shi da ƙarya cewa yana rawaito hadisan ƙarya sauraka hanyar da ya kawo hanyar abdullahi dan umar hanya ce take da rauni kwarai da gaske sannan kuma a sauran hanyoyi da aka ruwaito su kamar hanyar anas hanya ce wasu ita kuma tana da rauni ita ma sauraka hadisin ta fuskar isnadi bai inganta ba kuma abin da yake magana a kansa shine bawa ya cika shi ya cika ya cika alwalarsa ya cika sallarsa ya yi ta a lokacinta yayi yi ta da ruku'in ta cikakke da sujjada ta cikakkiya da dukkan wasu hukunce-hukunce da aka jingina wa sallar ya yi ta cikakku to sai ta samu karbuwa a wurin Allah ta'ala yayin da kuma zai yi ta wato jigari-jigari ya rage wato ruku'inta da sujjadarta ba tare da ya cika su ba ko ya jinkirta ta daga barin lokacinta to wannan sallah ba za ta amfane shi ba domin ba za ta samu karbuwa wajen Allah ba saboda ya tozarta ta saboda haka shi ma ubangiji ta'ala zai tozarta shi fa khalafa min ba'dihim khalfun أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات التي سوف سوف يلقون غيا wasu gara gurbi suka zo bayan mutanen kirki Allah ce sai suka tozarta sallah a ba'u salata wattaba'u shahawat suka tozarta sallah suka bi abin da ransa yake so yace fa sawfa yalqawna ghayya za su hadu da munar azaba ta wutar jahannama saboda ka tozarta sallah ko babu wannan hadisi wani abu ne wanda yake da girman girman sha'ani kwarai da gaske yake da girman ukuba a gurin Allah ta'ala mutum yayi sallah ba tare da kula da ruku'in ta da sujjadar ta ba irin dai kawai ba yadda zai yi din nan irin kawai an matsa masa sai yayi sallah to gore bare yayi ta ko ta yaya ma kawai shi dai yayi ya gama ya tashi to wannan yana tozarta sallah wanda kuma duk zai tozarta sallah Allah ya ce fa sawfa yalqauna ghayya waɗannan za su haɗu da azaba wacce ke mummuna ta ce azabar wutar jahannama saboda kaga ashe tozar ta sallah wani babban abu ne wanda ya kiyaye sallah to zai kiyaye sauran nau'uka na ibada da aka ɗora masa wanda ya tozarta sallah to za ka samu sauran ayyukan ibadan ma zai tozarta su man aqama ha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya ce wanda ya tsaye da ita ya tsaye da addini wanda kuma ya lalata ta ya tozarta ta to sai ya fito zarta ma abin da ba sallar ba saboda haka sallah ita ce amududdin ita ce ginshikin da ke dauke da addini idan mutum ya tsayar da ita to wannan insha Allah za ka samu sauran al'amuran sa za su tafi daidai inna salata tanha anil fashai wal munkar Allah ce sallah tana hana aikin alfasha tana hana munkari wato idan mutum ya zama yana kula da sallar sa akan lokacinta kuma yana tsayawa ya ta a datse to insha Allah wannan zai taimaka masa wajen ko da a ce yana aikata wasu abubuwan da ba su dace ba to a hankali a hankali sallah za ta rika gyara masa zuciya saboda tsayuwar da yake gaba ga ubangijinsa ko da yaushe cikin yini sau biyar wannan zai yi tasiri a wajen gyaran zuciyarsa babu shakka zai sara masa zuciya kamar yadda ya zo a cikin sunan nasa'i wani an zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sata cewa annabi yana sata ya ce yana sallah aka ce yana sallah annabi ya ce hahu salatu zai daina sallarsa za ta hana shi sauraka inda za a kiyaye sallah da sharuɗanta to za ta yi tasiri dangane da mutum maganar Allah ta'ala haka take ba za ta tashi ba Inda salata tanha anil fashai wa munkar Allah yana baka labari cewa sallah din tana kange mutum daga aikata alfasha ko aikata munkari shi yasa koda mutanen da za su ke kokawa da yawan saban Allah suna son su tuba amma shedan ya hana su ko sai sun yi kamar sun tuba cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ya mai da su ruwa to waɗanda suke kokawa da wannan babban nasiha da ya kamata a riƙa yi musu shine a ce ku lizimci wato sallah ku riƙa kiyaye sallah zama da ko da yaushe aka kira sallah ka yi gaggawa zama kana sahun gaba a tada sallah da kai zama kullum ka lizimci masallaci ka lizimci yin sallah tare da jama'a to yau da gobe sai kaga cewa ɗabi'unka suna canzawa saboda babu abin da yake turbusa hancin shaidan a ƙasa irin bawa ya zunci sallah wannan sujjadar da kake yi ba karamin tashin hankali ne ga shaidan ba in san da bawa ya faɗi yin sujjada shaidan sai ya yi kururuwa ya yi ihu ya ce ni an umarce ni in yi sujjada na ƙi yi amma ga shi nan an umarci bawa ya yi sujjada saboda haka wannan abu yana da tasiri kwarai da gaske tozarta sallah kuma yana da tasiri wajen taɓarɓarewar ɗabi'a da halayya ta mutum za ka tsayar da sallah ko a gidanka kana son ka zauna lafiya a gidanka da iyalanka da 'ya'yanka to karka umarta su da sallah akan lokaci wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa Allah ce ka umarci iyalanka da sallah kuma ka haƙurƙurta akan ta ka ɗau haƙuri wajen yin ta da kuma umartar iyalanka akan ta la nas'aluka rizqan ba ba buƙatar ka ciyar da Allah ba buƙatar wani abu a wajenka ba ya da buƙatar komai a wajenka <coughs> wa huwa yut'imu wa saboda ka ubangiji ba kai yake nema shi ne zai baka nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa saboda ka hatta ta fuskar tattalin arzikinka da kasuwancinka da sana'arka kiyaye sallah yana taimakawa wajen sana'arka ta rika haɓaka tana albarka ya yasa wanda daga cikin magabata idan ya ga al'amuran kasuwancinsa suna ci da baya yakan ce to akwai matsala a gidana ta fuskar sallah zan je in bincika ila a cikin gidana akwai waɗanda ba sa kula da sallah saboda Allah ya yi min alkawari idan har na tsare sallah na sa iyalai na suka tsare sallah zai azarta ni ce wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka to Allah ya min wannan alkawari na san kuma Allah alkawarin sa baya tashi don haka sai ya zo ya bincika ya gani ya ga akwai mai wasa da sallah a gidan nan abincin da nake nema duk tare muke haɗuwa mu ci saboda haka idan muka yi wasa muka kawo ubangiji ta'ala abinda bai dace ba a cikin alakan mu da shi to Allah na iya jarraba mu ni da ku gaba daya malaki cewa fa salatul maqbulatu wal amalul maqbulu an yusalli al abdu salatan taliqu bi rabbih azza wa jalla fa in kanat salatan tasluhu li rabbih tabaaraka wa ta'ala wa taliqu bihi kanat maqbula malaki sallah karbabbiya sallar da Allah yake karba wal Makbul kuma aikin da Allah yake karba an yayi sallah sallah da ta dace da girman ce da ta dace da dace da duba ka ga girman wanda kake yin sallar da kyautata abin da kake gabatar masa na sallah idan kai irin wani sai ta zama kabula alkabul kuma shine bayan an karba kuma a baka sakayya a kanta bayan Allah ta'ala ya karba kuma ya aje maka ladanka na cewa ka yi sallah domin akwai waɗanda za su yi sallah sun yi sallah sun dai ɗauke wa kansu farali amma ba su da wani lada a cikin wato a cikin ma'aunansu na ayyukan alkhairi ranar gobe kiyama ba za su gan shi ba irin waɗanda ɗan sallar alaihi wasallam yake cewa wanda yayi kaza ba za a karɓi sallarta ba sai man ata arrafan alahu lam tuqbal lahu salat 40 yawman kuma da zo gurin ɗan duba ya yi masa tambaya ba za a karɓi sallarta ba ta kwana 40 to ana da aka ce ba za a karɓi sallarta ta kwana 40 ba ba ana nufin ya yi zaman sosai ya yi sallah a dole ne ya ji kiran sallah ya tashi ya yi sallah amma kada ya sa ran cewa sallar nan akwai lada a cikinta babu lada saboda haka za ka ɗauke masa abin da yake can zimmarsa tarfa wa anhu ma fi zimma ba a cewa ana bin shi sallah amma kuma shi ma baya bin bashin komai ba wani lada a cikin ta kaga wannan horo ne da ukuba saboda haka mutum ya kwana arba'in sallolin da zai yi duka a wannan kwanaki sallah biyar biyar sau arba'in ka lissafa nawa kenan saboda haka waɗannan salloli gaba ɗaya ba shi da ladansu wannan idan ya je ga ɗan duba ya yi masa tambayoyi ba a yi maganar ya yadda ba sayu da ya yi masa tambayoyin ya dawo ya ce kai ba zan yi ba to wannan zuwan da ya yi shi ne aka yi masa wannan horon amma wanda zai je ya miƙa kansa ya yi biyayya har a bashi wasu dokoki ya zo ya zartar wannan shi kuma al'amarin shi yana da muni kwarai da gaske shi al'amarin shi ya fi karfin a dakatar da karɓar sallarsa ta kwana arba'in wannan musuluncinsa ake magana za a dakatar kasar da karɓar musuluncinsa ne gaba ɗaya har sai ya tuba mala yace wal maqbulu min al amal qismani أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل wala yace ayyuka da ake karba iri biyu ne gida biyu ne kaso biyu ne ahaduhuma kaso na farko an yusalli al-abdu wa ya'mala sa'ir at bawa ya sallah ya aikata sauran ibadoji wato ibadoji da aka dora masa wa qalbuhu muta'alliqun billahi azza wa a halin zuciyarsa tana tsirace da ubangiji ta'ala wato zuciyarsa na nan rike da alakarsa da Allah ta'ala zatirun lillahi azza wa jalla ala dawam yana mai tuna Allah ta'ala ko da yaushe فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته to ayyukan wannan bawa za a kawo su gaban Allah ta'ala za a bujuro su a kawo su gaban ubangiji tabaraka wata'ala fa yanzuru Allah azza wa jalla ilaiha Allah ya dubi wannan ayyuka na shi da yayi sallarsa da sauran ayyukansa da yayi na da'a fa idza nazara ilaiha ra'aha khalisatan liwajhihi mardiyatan yayin da zai duba wannan ayyukan nashi sallarsa sa zakkarsa sadakarsa ihsaninsa dukkan wani aiki da ya naɗa ubangiji ya dube su zai gansu ya yi su ne don Allah kawai ya yi su ne don neman yardarsa wa qasadarat an kalbin salimin mukhlisin sannan ayyukan sun fito ne daga wani wanda yake da zuciya lafiyayyar zuciya mai cike da ikhlasi muhibbin lillahi azza wa jalla mutaqarribin ilayhi mai san Allah ta'ala mai neman kusanci zuwa ga Allah ahabbaha wa radiyaha wa qabilaha to daga nan sai Allah ya so wannan aikin ya karbi wannan yarda da wannan aikin kuma ya karbe shi wannan kaso na farko kenan yayin da mutum zai yi sallarsa zai yi sauran ibadojinsa da ubangiji ala ya ɗora masa tare da kyakkyawar alaƙa tsakaninsa da ubangiji a zuciyarsa tare da bujiro da Allah ta'ala da tana shi koda wasu a cikin ransa tare da ikhlasi wato yin aikin duk da zai yi don Allah ba don wani ya gani ya yaba masa ba ba don a ce da shi gwani ba ba don a ce da shi ya iya ba ba don a ce da shi ya fi kowa ba ba don a yabe shi da tsoron Allah ba a yayi ne tsakanin shi da Allah har ma zokuta zai yi kokarin ya ga cewa wani ma bai san yayi ba to ubangiji ta'ala za a bujiro da wannan aikin gaba ga Allah ce Allah ta'ala ga aikin bawanka Allah kuma Allah ta'ala shi ya sani ubangiji ta'ala ya dubi wannan aikin aiki ne wanda bawansa ya yi shi da kyakkyawar zuciya ya yi shi da ikhlasi ya yi shi da zuciyar da take lafiyayya zuciyar da babu tauhidi babu shirka a cikinta afuwan babu shirka a cikinta babu munafici a cikinta babu riya a cikinta sai tauhidi to wannan Allah ta'ala zai yarda da wannan aiki zai so wannan aiki zai kuma karɓi wannan aiki sai ka so na biyu wal qismu thani an ya'mal al 'abd al a'mal 'ala al 'adati wal ghafla bawa ya rika aiki ayyukan ibada sallah ne ko waninta amma bisa ga al'ada kawai wato saboda kawai an saba an saba an kiran sallah a yi sallah da shi in lokacin azumi ya zo a yi azumi da shi har a gama in yana da kuɗi ya ranka ya a tafaji da shi ko ba ya je umara ya je ya kuma maimaitawa amma dai bisa ga al'ada yake yi wato ya saba ce ni na saba in ban je ma umaran nan sai in je na haka haka to haka shi sabo sabo da yake kai shi wal ghafla sannan zai yi cike da gafala sanda ake sallar hankalinsa yana warware sanda ake azumin azumin bai kame shi daga wasu laifuffukan da ya saba yi ba saboda haka cikin gafala yake yin ibada yana yin ta kamar al'ada yana yin ta kamar abin nan kamar yadda za ga azumi galibi wasu lokaci za ga mutane tarawihi din nan ba a dauka cewa wata ibada wani zai ce ya cika in ka cika cika cika cikin ka baka yi tarawih ba sai ka jika jin wani yi maka wani baƙe baƙe a ciki to bara da in je in saboda haka dan dai ya miƙe kafarsa ya dan samu abincinsa ya fada to kaga wannan ba imanan wahtisaba ne ke ba annabi cewa iman qama ramadana imanan wahtisaba imanan ka ji cewa Allah ne ya ce kai shi yasa za ka yi ihtisaban an an yi za a samu lada kana son samun lada to wannan shine sharadin da annabi ya faɗa shi to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi in yi haka to duk abin da ya gabata na laifukansa za a yafe masa to idan ya kasance babu waɗannan sharuɗan guda biyu na farko ba imani nake yi ba shi ne yana yi ne ya taso ana yi kawai ko kada a cewa wani baya yi ihtisaban ba wai maganar lada ne shi a gabansa ba to wannan kaga bai cika sharuɗan da annabi ya ce a samu ba kafin ya ce gufira lahu ma kaddama min dhanbi to shine malai yake faɗar aiki na biyu kaso na biyu shine wanda bawa zai yi aikin alal adati wal gafla wa yanwi biha ta'ata wa taqarruba ila Allah amma lokacin da yazo zai yi abin zai yi niyyar da'a ne zai yi niyyar neman kusanci ga Allah fa arkanuhu mashghulatun bi da'a in ka dubi gabobin sa duka ayyukan da'a yake yi an ya tashi da niyyar sallah zai kabbara kuma sallar nan Allah zai yi wa ba wani abu zai yi wa ba sannan yayin da aka zo ruku'u zai yi ruku'u shi ma aka dago zai dago aka tafi sujada zai sujada aka dago watakila ma shi ya ƙi dagowa ma bayan liman ya dago saboda shi yana da wasu bukatu bai gama faɗa ba kun san kuskure ne wadda idan kana bin liman liman ya yi sujada ya dago to ka haƙura ka dago kakka zama limamin kanka da ko wanda in aka yi sujjada sai ka ga liman har ya kusa koma ta biyu in ta hiyace har ya kusa gamawa shi yana can goshinsa a ƙasa wai akwai wasu bukatu bai zama bayanin su ba to kaga wani akwai matsala ba liman yake bi ba sai ya gama biyan bukatar sa da ya kafu wanda cewa aka inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi fa idza kabbara fakabbiru fa'u inna fa'u ta'khir ce ana nufin da zarar yi kai ba ka biyo bayan sa kai taka shi ne ma'ana fa din da ake fakabbiru fa idza raka farka'u za ga da fa aka yi amfani fa din da ana kiranta fa fa'u ta'khir ma'ana ana yin kana yin naka akiban akiba nashi bayan nashi yana gama kai kuma kai wa naka to amma ya zama da sai san da kaga dama ka dabu kaga anan kana yi nuna masa kai ma zaman ka kake to ma da yake fa arkanuhu mashghulatun bit da'a wato gabobin sa zaka gansu a shagalce da yin da yin da'a wa qalbuhu lahin an zikrillah amma zuciyarsa a shagalce take gabanin tana Allah babu harauto Allah a cikin zuciyar da shi dai ka yadda ka a sahu da kowa yake haka yake an yi ruku'u gashi nan shi ma a ruku'u an tafi sujada gashi nan a sujada an dago gashi nan ya dago an zauna gashi nan ya zauna saboda ka duk rukunansa mashghulatun bi ta'a lakin qalbuhu lahin an zikrillah zuciyarsa a shagalce take gabarin ambatan Allah ba tuna Allah a zuciyar wa kadhalika sa'iru amali haka nan sauran ayyukan duk haka yake yin su bayan sallah haka sauran ayyukan duk yake yi fa idza rufi'at a'malu hadha ila Allah azza wa jalla lam taqif tujahahu to wannan in aka daga aikin sa zuwa ga Allah to ba za a ba za a kawo ta gaban Allah ba ma'ana Allah ta'ala ma ba zai kalli aikin ba wala yaqau nazaruhu alaiha ubangiji ta'ala ma ba zai kalle shi ba sai la yanzuru Allahu ilayhi ba ba zai kalli aikin ba walakin tuza'u haiku tuza'u da wayunul a'mal sai aje a tare ta inda ake tare fayil fayil na ayyuka sai da zarar ya gama ya gama sallar ko ya gama azumin sa ko ma hajjin sa ko ma menene sai aje a jibge su ai ta tara su ai ta tara su sai ranar lahira sai ranar lahira za a bujiro su a gaban ubangiji hatta tu'rada alaihi yawm al fatu fatubayyas a ranar gobe kiyama sai a buzuro su gaban ubangiji su a lokacin kuma sai a shiga tantancewa sai a shiga tantancewa fayusibuhu ala ma kana lahu minha a duba a duba a duba a duba sai a ga wani aiki can yayi dan Allah sai ce to wannan aje za a bashi lada a wannan wa yuraddu alaihi ma lam yurid wajhahu minha a duba sai a ga wannan kai ba dan Allah yi ba a ce a gefe da shi ba a so haka za a ita tace ayyukan sabanin na farko na farko za a kawo aikin sa Allah ya ce wannan aikin an yi su dan ni duk ayyukan sa an kawo gaban ubangiji Allah ya dubi aikin ya ce dan ni aka yi su kuma na karbi wannan aiki na yadda da bayin su kuma ina san shi saboda ka ya samu mahabba ta ubangiji tun anan yayin da mutum ya samu mahabba ta ubangiji to ubangiji kuma zai sanya zukatan bayi su so shi akwai wanda za ka ga ana san shi kai kanka ba kana san shi amma baka san me ma sa kake san shi ubangiji ya sa maka muhabbata a cikin zuciya da wani alkawari ne ubangiji ta'ala yi bayansa waɗanda suka tsaya suka so shi suka yi masa biyayya sau da ƙafa sai ubangiji ya so shi ya so su su ne ake kira manyan waliyan Allah wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawahi hatta uhibbahu hatta uhibbahu wannan shine karshen abin da bawa yake so ya samu a wajen Allah ta'ala ya samu mahabba a ce Allah yana son ka in har ka kai matakin da Allah zai ce ina son ka to kai ka gama samun gata duniya da lahira saboda kamar da muke faɗa kullum ba kai ka ce ina son Allah ba wannan ba ta da wuya ba ta da wuya ka ce ina san Allah ina san manzon Allah wannan faɗa ne da baki zalika qauluhum bi afwahihim faɗa ne da baki kowa ya ga dama zai iya faɗa ga mawaka dan duk suna faɗa kai baka iya waka ba baka iya buga piano ba shi ya buga ya ce yana san manzon Allah yana san manzon Allah <laughs> amma kuma piano yake san manzon Allah to faɗar ba ita ce ba ita ce mai wahala ba wannan la ya'jizu la an anha kullu ahad babu wanda zai gagare shi ya buɗe baki ya ce ina son manzo Allah babu wanda zai kasa fadar wannan a inda ake ta tabar zadin ka nuna a aikace kana ta shi a nan ne ake gane na gaske a gane ake gane mai cika baki da yahudawa suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u Allah kare ta su yayi dan su cika baki su qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum saboda ka samu kai Allah ya so ka din shine babban magana ba kai ka ce kana so ba laysa al-amru an tuhibba wa innama al-amru an tuhabba kai a so ka shine babban magana ba kai ka so ba saboda maganar kana so wani cika baki ne za ka iya cewa kana so ubangiji ala ya jarraba ka yaga kana so din da gaske to saboda haka a nan ne za a bujo da ayyukan wannan da ya rika gafala cikin aikinsa sannan a tace wanda ya yi don Allah a ce to wani a biya shi wanda kuma ba don Allah ba a jefar da shi mala ya ce fa haza qabuluhu li hadha al-amal ifadatuhu alayhi bi makhluqin min makhluqatihi min al-qusur wal wa shirbi wa wal hur al-ayn ce wannan wanda zai yi ayyuka a duba a ga waɗanda ya yi dan Allah a ce a sakanka masa za a sakanka masa ne bi makhluqin da wani abin da Allah shi da wani abin da shi ma Allah halitta sai yi wato yayi aiki fa usiba bi makhluqin Allah ta'ala ya bashi usur sai an auna sai aka ga ayyukan da yayi dan Allah din suna da yawa sun yi rinjaye a mizanin ma'auninsa ce to a bashi aljanna a bashi manyan gidaje aljanna sune kusuf bashi manyan gidaje aljanna kaga gidaje wannan don halitta ne daga halittun Allah a bashi abin da zai ci a bashi abin da zai sha a bashi hurul idi wadanda duk makhluqat ne to wannan na biyu sakamakon da zai samu shi ne a sakan ka masa bi makhluq wal isabatu al awwal rida rida al amali li nafsihi wa ridahu an mu'amalati amilihi wa taqribuhu minhu وإعلاء درجته ومنزلته فهذا يعطيه بغير حساب فهذا لون والأول لون شيكو كان سونا فرقه wanda ya tsaya ya aikinsa don Allah zuciyarsa tana rataye da ubangiji yana tuna ubangiji alad dawa ko da yaushe ba kakkautawa cikin tuna ubangiji yake da halarto shi a zuciya wanda aka Allah ya dubi ayyukansa ya ce na so ba wannan na so aikin da yake na yarda da abin da yake to wannan sakamakon da zai samu ba irin na biyu bane shi sakamakon su rizal amali bi nafsihi Allah zai ce wannan aikin na yarda da shi ga kaina wa ridahu an wa mu'amalati amilihi yace mu'amala ta ga wani ko mu'amalar wani da ni na yarda da ita wa taqribuhu minhu ce na kusanto shi kusa da ni yanzu yana kusa kusa da ni wa ila'u darajatihi da ɗaukaka darajar sa manzilati da matsayinsa to wannan shine zai samu mafi girma wa rizwanu min Allah akbaru duk abinda da zaka samu na sakamakon aljanna komai ruwan abin da zaka samu shine ridallah Allah ce na yarda da kai shine sa ce wa ridwanu min Allah akbar wannan abu ne fawqal janna sama da aljanna da zaka samu aljanna ci da sha ne da makwanci da manyan gidaje da hurul ini Wadannan duk makhlukat ne amma ridwanu min Allah wannan sama take da su saboda haka shine na farko wanda ya zama cikin wato makusanta bayin Allah zuwa gare shi to wannan shi zai samu ridwanu min Allah ne to wannan fa hada yu'tihi bi ghairi hisab to wannan Allah ta'ala ya tashi sakan ka masa yana saka masa ba tare da lissafi ba ba lissafawa kawai ai ta dumbuza ana bashi ita dumbuza ana bashi babu lissafi to kaga yace fa hada launun wal awwal launun kaga wannan da za a sakan ka masa irin sakamakonsa kenan na farko ma shi ne irin sakamakonsa kenan saboda ka duk za ka kira wani sakamako amma fa ba a suna ne suke ɗaya amma in aka tashi auna su ba a haɗa wancan na farko da wannan na biyu sannan malam ya ce wannan su fi salati alama rati ba hamsa malam bai bushe ba da yana magana akan sallan nan ibn al-qayyim yana da littafi jime da sunan shi kitabu sala littafi ne ya rubuta shi a bige ya sai wajen shafi 400 zuwa 500 magana kawai ya yi a kan asirarun sala sallah kawai ba wai maganar ko yadda kai in ka tashi sallah ga yadda za ka yi ga yadda ba wannan ne ba kakkaza cewa hukunce hukuncen sallah ne yadda za a yi ruku'u yadda ake ruku'u yadda ake sujada yadda za a yi sujudu sawi ba wannan yi magana ba wannan littattafan fiqh duk sun yi wannan zance a'a sirrin da yake cikin sallah ka gaba ga ubangiji abinda ya in ka yake karantar da kai su ka karatun da kake na alkur'ani waɗannan abubuwa su ya tara da fito maka da girman sallah saboda haka don ya daɗe nan yana magana sallah to yana da wato masaniya a game da sallah ba kaɗan ba kuma su waɗannan bayan allah baya ga iliminsu da suke da shi na karatu suna da wani abu wanda karatu kawai ba shi ne zai ba mutum ba alaƙarsu su da ubangiji alaƙarsu su da ubangiji ubangiji ta ala yake musu fatahi da wasu abubuwa wanda a karanci kawai za ka karanta su shi yasa in suna wasu bayanai sai ka rika mamakin ina ya aka yi hankalinsu ya kai ga wannan to su a aikace wani abin sun ɗanɗane shi sun ji irin ya gaya maka irin ɗanɗano da zaƙi da masu tsoron Allah suke ji a cikin sallah ba zai ce maka ni na ji ba ba lallai ya gaya maka haka ba amma ya ji ɗin ne sauraka wanda ya je guri ya ji abin da ake ji a gurin ba zai zama ɗaya da wanda labari aka ba shi ba shi yana da ainul yaqin yana da ainul yaqin ba ma ilmul yaqin ba ainul yaqin saboda shi abin ya faru a kansa saboda haka yana gaya maka labarin da shi ya faru a kansa ba wai gaya masa ake ba ba wai kawai karantawa yake a cikin haruffar rubutu ba ya gano ya karanta ya faɗa maka irin yadda mu muke yi a su a aikace al'amarin sai ibn al-qayyim kamar yadda muka faɗa a tarjamar ba a manta ba mutum ne mai yawan ibada mutum ne mai yawan ibada sallolinsa da tsawaita sallah wanda har aka yi da rigima da shi in dai ba kumanta ba aka koma darasinmu na farko da na biyu kuje da aka rika rikici da shi wajen doguwar sallah saboda haka wani abu ne wanda shi mubaraka ce a aikace abin ba wai kawai an gaya masa bane shi ma zo yana maimaitawa a aikace abin ga yawan ibada ga yawan dawafi ga yawan waye mun yi magana akan ibada duk almajiransa da suka yi magana akan tarihinsa sun hikaito yawan ibadarsa sakila kuma wannan ya same shi ne daga tarbiyyar da ya samu daga malaminsa ibn taymiya ibn yana da wannan a cikin nan idan tafiya ta yi tafiya za ku ji inda yake kakkawo wasu abubuwa da ya gani daga malaminsa saboda haɗuwarsa da ibn ta canza masa da daga cikin abubuwa na rayuwarsa kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka yi tarjamar saura ka wani abu ne da waka tajriba gwadawa waye a aikace ya ji yake baka labari kai ma yana maka ta yi yana baka invitation ka zo kai ma ka ji abin da ya ji ka zo kai ma ka ji abin da ya ji mala ce wanda su fi salati ala maratiba khamsa mutane a sallah suna bisa matakai biyar matakai biyar mataki na farko na biyu na uku har zuwa biyar a haduha martabatu zalimi li nafsihi al-mufarrid al-mufarrid wa huwa alladhi intaqasa min wudu'iha wa mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha martaba ta farko ce ta farko ba irin na farko na daya a jaraba ba wanda yafi kowa a an fara can da na kasan ne ce shi ne na daya martaba ta farko martabar wanda yake zaluntar kanta yake cutar kansa al wanda yake sakaci da lamarinta wa huwa alladhi taqasa min wudu'iha wa mawaqifiha wa hududiha wa arkaniha wanda zai rika rage zai rika kwange a lokacin alwalarsa in ya zo kula da lokacin sallah nan ma baya kula da lokacin sallah yadda ya kamata wa hududiha iyakokin sallar baya kiyaye su wa arkaniha rukunnan sallar baya kiyaye su to wannan ya cuci kansa shine martaba ta farko الثاني مرتبة تبيو من يحافظ على مواقيتها wanda yana kula da miƙa da lokutan sallah wa hududiha da iyakokinta wa arkaniha da rukunnanta az na zahiri rukunnanta na zahiri ba ka ganshi yana wasa a cikin sallah ba zai nutsu ka ganshi ruku'u ya miƙe jikinsa lokacin ruku'u lokacin sujjada zai miƙe zai yi sujja komai a zahiri a fili za ka gan shi tsatsatsatsan gwanin ban sha'awa wa wudu'iha zai kula da alwalatta lakinnahu qad dayya mujahadata nafsihi fil waswasa a zahiri gashi nan kalkal fet fet amma a can ciki kuma ya tozarta kanshi wajen ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi da waswasi bai tsaya ya matsa kansa yaƙi da wasu wasi ba faza hada ma al waswasi wal afkar saboda ka ya tafi tare da dukkan wani waswasi da dukkan wasu tunani saboda ka yana sallah gashi a zahirin sallar sa ba matsala in ya zo alwala ba matsala lokacin sallah a lokacin ta zai yi zai tsaya yi ta da rukunnanta da komai amma a can zuciyarsa kuma bai tsaya ya yi gumurzu da shaidan wajen ya ga ya tunkuɗe wasu ba saboda haka cike yake da wasu wasi cike yake da tunani ba ma iya sanin halin da dan uwanka yake ciki yadda da kuke sallah kai dai ka san kanka amma ba ka san na kusa da kai me yake ciki ba wancan me yake ciki kowa kan sai sani saboda a zahiri ga yadda kake amma a can ciki kuma wato a rabe yake ciki akwai akwai kazanta akwai datti الثالث mataki na uku man hafaza حدودها hududiha wanda ya kiyaye iyakokinta ya kiyaye rukunnanta wa jahada nafsahu fi daf'il wasawis wal afkar sannan ya iya bakin kokarinsa na ya ga ya tunkuɗe dukkan wani wasi da dukkan wani tunani da zai buduro masa fa huwa mashghulun bi mujahadati aduwihi yana shagalta lokacin sallah wajen yaƙar maƙiyansa shaidan li ya yasriqa minhu salatahu don kada shaidan ya saci wani abu na sallarsa haka yana ta fama yana ta fama yaga cewa bai bar zuciya shi ta tafi wani tunani daban ba ko wani wani wasuwasi daban fa huwa fi salatin wa jihadi a lokaci ɗaya yana sallah yana jihadi yana sallah kuma yana jihadi da babban makin Allah shedan wannan shine na uku to kaga ana an taho daga can kasa ana sama sama sama ana kara kai wata kila ma da za a bakka anan ma alhamdulillah ba sai an je na biyar din ba الرابع نهد من إذا قام إلى الصلاة وأن إذا يطيع أسلح أكمل حقوقها سيتك دكا حقوقينتا وأركانها يتك دكا ركننتا وحدودها دك إياكوكينتا واستغرق قلبه, قلبه مراعاة حدودها zuciyarsa ta cika wato ta mamaye kula da iyakokinta wa hukukaha da haƙoƙinta da yalla yi zai yi a shay'an minha dan kada ya tozarta wani abu daga cikin wannan haƙoƙin nata bal hammuhu kulluha dukkan tunaninsa da himmarsa ya mayar da ita ne masrufin ila iqamatiha kama yanbaji ya mayar da ita ne zuwa ga ƙoƙarin tsayar da sallah kamar yadda ya dace wa ikmaliha wa itmamiha ya cika ta ya kammala ta ya cika ta wannan shine tunaninsa gaba ɗaya qad istagharqa qalbahu sha'nu salati wa ubudiyatu rabbih ta'ala rabbihi ta'ala rabbihi tabaraka wa ta'ala wato al'amarin sallah da bautar ubangijinsa gaba ɗaya ya haɗe zuciyarsa ya mamaye zuciyarsa duka ba kun ga wannan ya tsara na farko sauraka ya shiga sallah ya kammala kullanta da kuma zuciyarsa ya cika ta al'amarin ya zai yi sallah din shi ne ya mamaye masa zuciya wannan ne na hudu sai ka ga to wa za a ce na biyar kuma a ya kamata a ce wanda shi ne ƙarshe to amma mala ya ce akwai na biyar na biyar man idza aqama qama ila salati qama ilaiha kadhalika wanda in ya tsaya sallah zai tsaya kamar wancan na hudun kamar yadda wancan na hudun walakin ma haza to tare da wannan kuma kad a akhadha qalbahu wa wada'ahu bayna yaday rabbih azza wa jalla kamar ya cire zuciyar shi ne ya aje gaba ga Allah naziran bi qalbihi ilayhi yana duban ubangiji da zuciyarsa kamar ga Allah nan gabansa sa yana ganin sa shi ma yana ganin sa ta'budu rabbaka ka'annaka tarahu to ka'annaka tarahu din yake ba nabiyin ba bai lam takun tarahu fa innahu yaraka ka'annaka tarahu naziran bi qalbihi muraqiban lahu yana mai kiyaye shi mumtali'an min mahabbatihi wa azamatihi yana cike da sansa da ganin girman sa ka annahu yarahu wa yushahiduhu kamar yana ganin sa yana ido bi da shi wato wannan shine maqamul maqamul mushahada maqamul ihsan da annabi ya aka tambaye shi ya faɗa me me ihsani shi an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani mataki biyu ne dukkan su ihsani ne amma mataki biyu ne matakin farko matakin matakin mushahada mataki na biyu matakin muraqaba matakin mushahada shine na koli a insani matakin muraqaba shi yake bin sa amma dukkan suna karkashin insani muraqaba lokacin da kake bautar Allah ka rika kawowa a zuciyarka cewa fa Allah yana kallon ka kuma yana kamar yana yana ganin abin da duk kake yi wannan matakin muraqaba ke matakin mushahada kamar kai ma kana ganin sa bayan shi yana ganin sa kai ma kana ganin sa ka san abin ce ya fi ba a ce shi kaɗai ya ganka kai ba gan shi ba a kai ka gan shi ya ganka yanzu me yasa sautari ba ma tsoron shaidan da kai dinsa saboda ba ganin sa muke ba innahu yarakum wa Kabiru min haifu la tarawna ba ma ganin sa bare mu ga yadda yake zuwa mana yanzu ka ga mutum a zahiri ya taho gurin ka ta jajawur yana muzurai ya yiwo kanka ai ba za ka ba za ka tsaya ya cin maka ba za ka yi kokarin kare kanka ko bai ce komai ba ganin yanayinsa <coughs> to da za mu ga shaidan a irin halittarsa ta shaidanu da Allah ci tsaro haka annahu ru'usu shayatin <laughs> ka ganshi ka ganshi a sifar dukkan wani addini na dan adam kowane irin addini ne baya siffanta shekan kan cewa wata halitta ce mai kyan gani ana siffanta shi wata halitta ce mai munin gaske mai ban tsoro to yau a ce za ka ga shekan ai ba za ka taɓa yadda ka bi shi ba ya ce zo mu tafi ka bi shi ba ka bi shi ba ba da yake ba ganin sa kake ba sai kai ta bansa. sai kai tabansa to saura ka lokacin da za ka ce kana ganin wanda kake bi ko wanda kake yi dan shi sai ka fi jin abin a ranka sama da a ce kawai shi yake ganin ka kai baka ganin to shine nan ya ce zai sanya Allah ta'ala a gaban idansa yana sane da cewa ubangiji yana muraƙabarsa yana kula da shi shi kuma yana cike da san Allah da ganin girman Allah <coughs> ka annahu yarahu wa shahidu kamar yana ganin Allah yana sa shi a idansa وقد وقد وقد حلت تلك الوساوس والخطرات وقد وقد وقد محلت تلك الوساوس والخطرات a lokacin gaba ɗaya waɗannan wasuwasi da suke ciki da suke bujirowa bawa a zuciyarsa gaba ɗaya sun bace sun ɓace gaba ɗaya sun tafi wartafa a tsojubuha bainahu wa bainar rabbi shamakin da suke yi wa dan adam tsakaninsa da bawa da ubangijinsa a lokacin da za su tafi za su dauki yayin da bawa yake sallah yana halarto wasu abubuwa ba sallarsa ba ba Allah ta'ala ba to waɗannan abubuwan da yake halartowa da wasu wasan da yake yi shamaki yake zama tsakaninsa da ubangijinsa yayin da ya kawar da dukkan wannan wasu wasan to wannan shamakin da yake tsakanin da ubangijinsa ya kau tsakaninsa da ubangijinsa laisa bai na hijab فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض wannan na karshen in ka kwatanta shi da waninsa a sallah abinda ke tsakaninsu na tazara ya fi abinda ke tsakanin sama da ƙasa wa hada fi salatihi mashhurun bi rabbih azza wa jalla qarirul ayn bihi in ko kula na biyar na hudu ya shagalta yadda zai yaki shedan qalbuhu mashghulun bi mujahadati shaytan amma na biyar qalbuhu mashghulun bi rabbi gaba ɗaya shaidan ma wannan babu magana eh saboda ka zuciyarsa yanzu shagal ciki da ubangijinsa karirul aini bihi yana mai cike da farin ciki a gaban ubangijinsa to shine sai malam zai ba wa kowane kaso maki kuma tun daga na ɗaya har na biyar sai ya ce falƙismul awwal mu'aqabun kaso na farko makinsa shine a yi masa uba sakamakonsa shine a masa ukuba saboda sakaci da rage haƙoƙin da suke kansa a alwalarsa da sallarsa da kula da ita wasani muhasabun na biyu kuma za a yi masa hisabi wancan mu'aqabun kai tsaye ya cancanci ukuba na biyu kuma muhasabun hisabi za a yi masa ya yi hisabi a tattaro sallar a zo a duba wacce ce ta cika wacce ce take da matsala to tana da an samu waitar akwai mai matsala dole akwai mai matsala to a duba na fulfulinsa ya yi na fulfulu eh, ya yi to a ɗauko a yi ciko da su maganin hisabi ake lissafi ake in aka yi ciko aka yi ciko suka cika sai a ce to a tarkata shi a kai shi aljanna kaga wannan hisabi aka yi masa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-abd salatu idan ta cika shikenan ba matsala in ba ta cika ba a ce a duba yana da nafilfili in yana da nafilfili a cike masa abin da yayi saura na abin da ya samu na gibinsa sai ce to na biyu muhasabu yace wa thalithu mukaffarun anhu na uku kuma wanda za sallarsa za ta zama kafara a gare shi za ta kankare masa wasu abubuwa na abin na ɗinsa sai ya yi ƙoƙari ya ga ya bai bar shaidan ya saci wani abu na sallarsa ba saboda ka huwa fi salatin wa jihad wani mukaffarun anhu sallarsa za ta kankare masa wani war rabi'u mutabun na hudu wannan kai tsaye sakamako zai samu sakamako zai samu wal khamisu muqarrabun min rabbih na biyar kuma ubangiji zai matso shi da kusa waɗannan su ne taɓa su faɗa da su faɗa da Allah ne sai wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani wala in wala in sa'alani la utiyanna wala in ista'azani la u'izanna to Allah ta'ala idan ya so shi to gaba ɗaya al'amarinsa zai zama na ubangiji ne da haka da jinsa da ganinsa da komai yana tafiyar da su ne yadda Allah yake so to wannan mataki shine matakin da idan bawa ya kira Allah ya roƙe shi addu'arsa ba ta faɗuwa. Allah ya rantsuwa ce wallahi in ya roƙe ni ya tambaye ni sai na bashi in ya nemi tsari na wallahi sai na tsare shi to wannan mataki ne babba فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا آه. يتشي لأن له نسيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة yana da wani sakamako yana da wani kaso na sakamako daga wanda aka sanya farin cikinsa a cikin sallarsa faman qarrat aynuhu bi salati fi dunya wanda duk <coughs> yayi farin ciki da sallarsa a nan duniya qarrat aynuhu bi qurbihi min rabbih azza wa jalla fil akhirah to zai yi farin ciki kuma da kusancin da zai samu a wurin Allah ranar gobe kiyama a lahira wa qarrat aynuhu aidan bihi fid dunya a duniya ba zai yi farin ciki da kusanci da ubangijinsa wa man qarrat aynuhu billah wanda duk yayi farin ciki da Allah ta'ala qarrat bihi kullu ayn kowa ba zai farin ciki da shi wa man lam taqarra aynuhu billahi ta'ala wanda kuma bai yi farin ciki da Allah ta'ala ba taqatta'at nafsuhu ala dunya hasarat to zai mutu zai gama rayuwarsa a duniya cikin nadama rayuwarsa gaba ɗaya za ta zama cikin da na sani mala yace wa qadr wiya anna al-abda idza qama yusalli qala Allahu azza wa jalla irfa'u al-hujuba bayni wa bayna 'abdi fa idza iltafata yace an galibi idan ibn al-qayyim ya kawo wani asar wanda shi da kansa bai tabbatar da ingancinsa ba ko ya tabbatar akwai magana a kansa to yakan kawo shi wani lokaci da irin wannan siga sai dai idan akwai gafala ta dan adam kaga hadisin bai can cewa wa qadru wuya an ruwaito saboda bai inganta ba to wannan ma ba shi da asali ce wa qadru wuya an ruwaito annal abda idza qama yusalli bawa idan ya tsaya yana sallah qala Allahu azza wa jalla sai Allah ubangiji mai girma da buwaya ya ce irfa'ul hujuba baini wa baina abdi ku ku dauke wato shamakin da ke duk shamakin da ke tsakanina da bawana fa idan tafata yayin da ya shiga waiwaye kuma kala arkuha sai Allah ya ce ku sako wannan shamaki saboda ka waiwaye shi zai sa ka waiwaye ubangiji ta Allah ya rabu da kai ka dutsu a cikin sallah ka ya yayi maganar waiwaye akwai waiwai na gabobi akwai waiwai na zuciya waiwayen zuciya shine ka ta yi wani guri ya zama na ba ka halarto Allah a cikin zuciyarka yayin da kake yi to a wannan lokacin shine ka waiwaya ka bar Allah ta'ala mala ce wa qad fusira hadha al-iltifatu bil bil-iltifat al-qalbi an Allah azza wa jalla ila ghayrihi an fassara wannan waiwayen cewa shine waiwayen da zuciya za ta yi zuciya ta waiwaya ga barin ubangiji zuwa ga wani fa idza iltafata ila ghayrihi arqa al-hijab bainahu wa bain al yayin da bawa zai zai kuma ya mai da hankalinsa kan wani abu daban to sai Allah ta'ala ya sako da shamaki tsakaninsa da bawansa fada kala shaitan shi kuma ya samu gurin shiga tunda yanzu an samu shamaki tsakaninsa da ubangiji to shaitan sai kutso kai wa arada alaihi umurar duniya ta bujiro masa da al'amuran duniya wa rahu iya fi suratul mir'at ya rika nuna musu su kamar madibi kawai ya rika gani kamar majigi a kwakwalwarsa kamar yana ganin su gasu nan shi dan lokaci kaɗan وإذا أقبل بقلبه على الله عز وجل ولم يلتفت إذن تسكنش ألا دزوتي يتبيوه ويد إتبه لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بينه وبين ذلك القلب شيطان بيئتاء يشدق كان ألا تعالى دعونا زوتي أبا yayin da bawa ya zama tsakaninsa da ubangiji ba shamaki to shaidan ya bai isa ba ya shigo tsakanin Allah ta'ala da bawansa ya ce har zai sha wa bawan wasu waki amma da zarar bawa zuciya shi ta kauce gabar ubangiji to sai hijabi ya shiga tsakaninsa da ubangiji hijabi na shiga shamaki na shiga shaidan ya samu dama shi kuma sai ya kutso to a lokacin sai ya ta tallar harkokinsa na duniya a cikin zuciyar wannan bawa وانما يدخل الشيطان اذا رفع الحجاب يعني عندك آه، اذا رفع الحجاب وانما يدخل الشيطان اذا رفع الحجاب فان فر الى الله تعالى واحضر قلبه حقيقه اوجبك يوا وقاي كما تا إذا رفع اي اذا باب الحجاب الشيطان ماذا زي شغو اما عندما اذا اكو اكو وان تامو wannan shamaki to sai ya fa in farra ila ta'ala wa ahdara qalbahu farra shaytan yayin da bawa ya kuma rugawa kuma ya koma wajen ubangiji da can ya bazama yayi wani wuri da ya fuskanci shaidan ya yi kansa ga dangadan ya dawo da gudu irin an biyo yaro ya je gaban mahaifiyarsa ya ɓoye to kana komawa kuma shi ma shaidan sai ranta a nakari fa in iltafata hadara shaidan da ya zuwa kuma sai ya dawo فهذا فهو هكذا شأنه وشأن أدوه في الصلاة هكا باوا يكي هكا كما باوا مكي haka ma sha'anin wato makinsa yake a sallah wato shi ba gajiya zai ba saboda shi wannan aiki ne daukar wa kansa tun daga halitta annabi adam alaihi salam shi ya gaban allah ya rantsuwa ya rantsuwa manya manyan rantsarar sai cewa ba fa zai kyale dan adam ba saboda ka kakkaza cewa wai cewa za ka samu wani lokaci da kai ka zama da shedan da haka kai yanzu kun yi hannun riga da shaidan ka ina wane ni wane shaidan ba wannan annabi sai sallallahu alaihi wasallam ke da wannan illa anna Allah anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi shay'in amma ko wane ne a mala'ati yannahu min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim saboda in ya zo ta nan ka kare zai biyo ta baya zai biyo ta nan zai biyo ta nan zai amfani da shayatinul insi wal jinni saboda ka ba kyale ka zai yi ba to haka a sallan ma ba rabuwa zai da kai ba da zarar ka koma da tunaninka ga Allah da sallar da kake yi zai ja da baya can ya san yanzu kafi fi karfinsa da ya ga ka tafi da hankalinka wani guri sai ya dawo haka za ku yi ta yi har ka gama sallah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu nada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh